Afirka ba za ta taba ci gaba ba matukar ana ci gaba da haƙo ma'adinai na ƙasar Afrika sannan a siyar da su wa ƙasashen waje a can su kuma sai su sarrafa su matukar ana ci gaba da bin wannan tsari ne to za mu dawoma ne talakawa za mu dawoma ne baya kamar yadda ƙasashen waje suke kirari da kansu ne suke cewa Afrika ƙasa ce wadda tana baya sosai ai ƙasa ce wadda an tsere mata sosai a cikin kowane fanni na rayuwa ƙasa ce wadda tafi yawan talakawa a cikinta matukar ana so afirka ta canza to dole sai an sauya lissafi dole sai ya kasance duk abubuwan da ke haƙowa a cikin afirka suna dawwama ne a nan cikin afirka sannan a sarrafa su su dai waɗanda ke siyan waɗannan ma'adinai gare mu da kansu ne suke kirarin cewa ai afirka suna baya sosai ƙasa ce wadda akwai talakawa sosai a cikinta su ne kuma ke siyan ma'adinai daga gare mu idan ya kasance abubuwan da suke sarrafawa suna a gare mu ne sannan kuma suke kiran mu talakawa wannan za mu iya gano shi ne ta hanyar duba da cewa ba mu bane ke sarrafa waɗannan ma'adinai ai su ne ke sarrafa su can su yi abin da suka ga dama da su wanda wannan ni ban jayayya da wannan maganar su ta cewa afirka ƙasa ce wadda bata ci gaba ba yanzu ku duba duk wani abu da za su zo su saye shi a nan afirka ina magana ne akan ma'adanai na cikin kasa irin le matier premier duk wani matier premier da za su saye a nan cikin afirka saboda sun san da cewa za su samu babban riba ne da shi idan dai suka sarrafa shi to me yasa mu kanmu ba za mu iya sarrafa abubuwan da ake samu a cikin kasashen mu ba ai tabbas idan ma muka ce za mu yi haka ne za mu samu babban riba ne mara adadi to me yasa ba ma yin haka a cikin Niger misali ana samun uranium ina ga yanzu Niger ce kasa ta uku ko kuma ta biyu a duniya gaba ɗaya wadda ta fi uranium to me yasa Niger da kanta ba ta amfani da wannan uranium wanda take haƙowa alhali gaba ɗaya mu mun san da cewa ana aiki ne da uranium domin a samar da lantarki ana iya aiki da shi wajen kera wasu makamai ana aiki da shi wajen dai wasu harkoki na likitanci da sauransu dai to me yasa a Niger kawai dai iya abin da muka iya shine mu sayar da wannan uranium wa kasar faransa ko kuma wasu kasashe can na daban na ƙetare amma mu ba za mu taba amfani da shi ba alhali a cikin nijar yanzu ana fama da ƙarancin wutar lantarki ana fama da ƙarancin makamai na soja ana fama da karancin ilimi na likitanci alhali abin da ake amfani da shi domin sauƙaƙa waɗannan lamurra gaba ɗaya yana nan a cikin mu ai wannan daƙiƙanci ne Allah ya baka wani arziki sannan ka kasa sarrafa wannan arziki kana wasa da shi har ma kana sayar ma wasu kasashe da shi can waje alhali idan ka sayar ma wasu kasashe da shi can waje idan suka sarrafa shi suka mai da shi wani abu mai hikima to za ka sayi wannan abu ne gare su da tsada sosai bisa ga ce kai ne ka sarrafa shi da kanka idan kuka ji an ce wata ƙasa ta ci gaba to dole sai ya kasance watan ƙasar ko dai ya kasance tana da ƙarfin soja ne ko kuma ya kasance watan ƙasar tana da kamfanoni ne iri-iri waɗanda ke ƙera abubuwa da dama a faɗin duniya gaba ɗaya mu ɗau misali akan china idan kuka ga cewa china ta ci gaba saboda china yanzu da wuya ka zagaya wani gari a cikin duniya ko kuma ce wata ƙasa a cikin duniya ka rasa samun koda proji guda ne ma'ana wani wani abu wanda China ce da kanta ta kere shi akwai lokacin da China ta mai da hankalin ta kan kere-kere kan kere kere sabbin abubuwa waɗanda mutane za su rika aiki da su ma'ana ka bude kamfani kamfani ga sunan dai da dama iri-iri waɗanda za su rika kera abubuwa kuma mabambanta wannan ne ya ƙara ma China ƙarfi sosai wannan ne ya ƙara ma China kuɗi sosai hatta ma Kore du Sud akwai lokacin da ƙasar Cote d'Ivoire da kuma kasar Kore du Sud ba su da wani bambanci sosai amma a yau ba sai taba yiwuwa ba ne a hada ƙasar Cote d'Ivoire da kuma corée du Sud saboda sun ɗara Cote d'Ivoire sosai a kowane fanni su ma abin da ya ba su ƙarfi sosai abin da ya sa suka ci gaba shine ƙera abubuwa da kansu kenan wata kasa wadda ta kasance ita tana sayan abubuwa ne a kasar waje sai kuma ita ko abubuwan da take kerawa 'yan kaɗan ne watan kasar ba za ta taba ci gaba ba ni ne na gaya muku haka idan wata kasa tana so ta bunkasa tattalin arzikinta sai idan ya kasance ana samun kamfani kamfani iri-iri waɗanda ke kera. da abubuwa ga sunan dai mabambanta ta nan ne za a ce watan kasar ta ci gaba kuma ta nan ne watan kasar za ta bunƙasa tattalin arzikinta wannan ita ce matsalar afirka abubuwan da muke siya a ƙasashen waje sun fi yawa bisa ga abubuwan da muke kerawa da kanmu alhali afirka ƙasa ce wadda tana da matasa sosai ƙasa ce wadda tana da opportunity babba wanda za a iya cewa ana kere-keren abubuwa a nan wani bincike ya nuna cewa idan da a ce al'ummar Afirka suna tsayawa ne su samu ilimi sosai yadda za su sarrafa duk wani ma'adini da a cikin kasar afirka yadda za su sarrafa duk wani matiyar premier mai ne charbon ne uranium ne zinariya ce azurfa ce da dai sauransu dai idan da a ce afirka gaba ɗaya za ta iya sarrafa waɗannan abubuwa da kanta binciken ya nuna cewa afirka za ta kasance gagarau a idanun duniya gaba ɗaya duk wasu ƙasashe na duniya sai dai su zura ma afirka ido amma ba za su iya komai a kanta ba kenan abin da yasa ake raina mu saboda bamu iya sarrafa abubuwan da muke hakowa ba ne a cikin kasashen mu sai dai su can su sarrafa su wanda ma suna wani aiki da su can wanda mu ba san shi ba wanda shine yake kara musu karfi mu muna nan muna tsoron su muna cewa ƙasashe ne waɗanda sun ci gaba ƙasashe ne waɗanda suna da ban mamaki sosai ai sun yi develop kwarai bisa gare mu alhali abin da yasa suka ci gaba yana nan ne a cikin Afirka da Afirka ne suka samu suka ci gaba mu farka wannan ba aikin gwamnati ne kawai ba kai da kanka zaka iya zaunawa kai tunani ta bangaren ka kai tunanin wani kamfani ne zaka kafa kai tunanin waɗanne abubuwa ne zaka rika kerawa da kanka idan dai Allah ya baka iko sai ku gashi ka daga waɗannan kamfanoni ai duk kasashen da su ma suka ci gaba ba wai gwamnati bane ya ce gashi a fitar da kamfani kaza a fitar da kamfani kaza misali idan muka ɗau misali akan Apple ba wai gwamnatin America bane ya ce okay a zo da wani sabon tsari a buɗe wani kamfani na Apple wanda zai rika kirkirar wayoyi na iphone a'a steve jobs shine zo da wata fikira bai aiki a gwamnati dan ƙasa ne kamar saura to duk wasu kamfanoni da kuke gani a fadin duniya ba wai gwamnati bace ta shigo cikin lamarin ba gwamnati bace ta kawo fikirar cewa a buɗe kamfani kaza a'a mutane ne mazauna cikin ƙasa masu lissafi sosai su ne za su fara tunanin wani kamfani ne za su buɗa ni yanzu ina da ide-ide da yawa akan kamfanin da zai iya budawa kuma da yarda Allah can gaba za ku gansu saboda duk abubuwan da nake yi za ku kasance na farko da za ku san wannan a takaice dai Afirka ba za ta taba ci gaba ba sai in ya kasance abubuwan da muke hakowa a cikin mu a cikin arzikin kasa ya kasance abubuwa ne waɗanda mu ne ke sarrafa su a nan afirka sai in ya kasance muna muna kirkira entrepreneurs entrepreneurs kamfani kamfani ga sunan iri iri a nan ne za mu ci gaba kuma a nan ne za mu yi kuɗi sannan a nan ne za mu zama gagarwa idanun duniya gaba ɗaya